Babban mai koyar da 'yan wasan Golden Eaglets na Najeriya Emmanuel Amonike ya ce sauye-sauyen da yi a bayan da aka komo daga hutu rabin lokaci su ne dalilan da suka sa najeriya ta samu nasarar lashe kofin duniya ta samari 'yan ƙasa da shekara 17 kan ƙasar mali 'yan golden eagles ɗin sun doke mali waɗanda su ne ke rike da kofin zakarun afirka da ci biyu da babu a wasan ƙarshe suka amshi wannan kofi na duniya a karo na biyar a tarihin wannan gasa da babu wata ƙasar da ta taɓa yi a tarihi amma ke ce sun yi ƙoƙarin kawar da kurakuran da 'yan wasan suke tafkawa musamman musamman ma a aunin farko na wasa kafin a tafi hutun rabin lokaci 'yan wasan najeriya din sun yi ta asarar kwallo a tsakiyar fili ba na son yi korafi sosai saboda yara ne in ji shi mun sauya wasu abubuwan da muke yi cikin filin da aka komo daga hutun rabin lokaci sannan muka sauya wasu 'yan wasa wannan ya ƙara ƙarfin mu in ji amonike amonike ya bayyana farin cikinsa da ganin yadda ƙwazon yaran ya kai su ga samun nasara tare da yabawa irin goyon bayan da suka samu shi kuma mai koyar da 'yan wasan ƙasar mali bayan Ndiaye ba ya ce shi ma yana alfahari da bajimtar 'yan wasansa a gasar ta cin kofin duniyar da aka kammala a kasar chile yana mai faɗin cewa dama 'yan najeriya ba kanwar lasa ba ne wannan shine karon farko da mali take kaiwa ga wasan karshe idan kai imani da cewa kana iya lashe wani wasa in ji baye ba to dole ranka ya ɓaci idan aka doke ka to amma duk da haka ina alfahari domin ba kowa ne ya kai ga matsayin na biyu ba a wannan gasa in ji kwacitin ɗin na 'yan ƙasar mali.